a Februari shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi majalisi na takwas a cikin majalisi mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a masallacin alkur'an cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah za mu tashi aya ta 68 a cikin suratu zumar amma kafin nan akwai tambayoyi da aka turo za mu ƙoƙarin mu amsa waɗanda suka sauƙaƙa wannan bayan sallama da addu'a kan cewa Allah ya ji kan hajiya Allah ya karbi ibadun mu baki ɗaya amin yace a sallar tarawih ko a wani bayan sallama sai mutum ya sake niyya ai ita niyya a zuci take inda kana sallar tarawih ai kana da niyya eh, kana da niyyar saboda haka in ka tashi a ba zai yiwu a ce ba ka da niyya ba liman ya yi kabbara kai ma ka bi shi ka yi kabbara a ce ba ka da niyya akwai niyya kuma da ita ita tarawe ba ta bukatan wata niyya ta musamman a mutlaƙin nafila ce lokacin nata shine yake mayar da ita tarawe kasancewarta bayan sallar isha a cikin dararen ramadan shine ya mai da ita ta zaman to tarawih duk sallar da mutum ya yi ta nafila bayan sallar isha ko yayi niyyar cewa ya ayyana ta da cewa wannan muƙayyada ce da cewa sallar tarawih ce ko bai yi ba ta zaman to sallar tarawih ya zaman to qiyamul layl saboda haka babu a buƙatar ka ce sai ka wani jaddada niyya domin wato akwai bambanci tsakanin annawafilul mutlaqa wa nawafilul muqayyada akwai nafila wadda take sakakka ce ba ta da wani tsayi akwai kuma nafila wadda take an tsayyaje ta yanzu idan mutum ya yi sallah nafila kawai ya yi niyyar sallar nafila a ya yi sallar nafila kafin sallah a zahar raka a takwas raka a goma raka a goma sha biyu guda hudu da ya yi idan ya halarto da kan cewa wannan nafilar da ya yi ra'ki ba ce ta zamanto muƙayyada za ta zamanto guda hudu raki ba ce sauran ta zamanto nasila mutlaka wadda take ba ta da wani ƙaidi to ita kanta nafila a wadda take a mutlaka takan zamanto ƙayyada, da halin da mutum ya samu kansa yanzu kamar mutum ya shiga masallaci ya raka a yi fajr wannan raka'atai alfajir da yi nafila ce mu muqayyada kai niyyar raka'atai alfajir saboda ta daga cikin rawati amma kuma a lokacin nan duk da haka ta zamanto tahiyatul masjid ta zamanto tahiyatul masjid akwai daga cikin nafila muqayyada akwai kamar witri yanzu wani lokaci ana samun wannan iskalin idan mutum ya saba limamin yana wutir yana shafa'i sannan ya wutir ya yi raka'a biyu ya sallama sannan ya yi a ɗaya ya yi to idan kamar yadda ya kan faru da waɗansu limamai sai su so su nuna wa mutane cewa ai akwai hanyoyi na daban da ake yin wuciri domin ya zamanto mutane sun sami ilimi saboda haka idan suka zo mutane sun ɗauka shafa'i suke yi za su sallama su yi wuciri sai su ga maimakon liman ya zauna ya tafiya ya sallama sannan ya tashi ya wuturi ta shiga ya miki ya mai da ya raka a uku ga baki ɗaya. shi liman da ya shiga ya shiga da niyyar wuturi ne ya san wuturi zai mai raka a uku a sambel su kuma mu sun shiga da niyyar raka a biyu ne kuma wuturi yana buƙatar niyya yanzu a cikin irin wannan za su sallama ne su sake yin wata niyyar wucirin ko kuwa a ciki sai kawai su yi kalbin niyya su sauya niyya su juyar da ita daga shafi'i ta koma wuturi? wannan na biyun shi za shi imamu ahmad ya ce shi imamu ahmad ya ce za su mayar da ita wutiri ne kawai su gina na samu nasi far'in malikiya ne suka ce akan ban zurfin bincike a kai ba amma dai akwai wannan nan da imam ahmad ibn hanbal kan shi a lokacin nan lura ga ita kanta mu muqayyada akan kirkiri niyyarta kana cikin sallah kana canza ta ka shiga da niyyar shafa'i sai ka ga liman ya koma an fahimci sura aiko an fahimci sura ka liman ya gama raka a takwas na tarawi ya tashi a shafa'i sau da haka mamu duk sun ɗauka shafa'i zai yi shi kuma a zuciyarsa wuturi yake so ya yi amma wuturi mai raka a uku ba zama a tsakiya ko kuma ma ya ce zai yi wuturi irin na hanafiya kamar yadda ake sallan magariba ya yi sallah ya karanta fatiha da kuliya ayyuhal halkafirun ya zauna ya tahiya ba mu suna jiran sai sallama sai su ga ya miƙe zai kawo wuciri haka haka haka yan hanafiya suke wucirin su to wannan jibe yake tana daga cikin suwar din da wucirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tana daga cikin suwar din da aka ruwaito to idan irin wannan ta faru ga mamu ba zai ce ai shikenan ba shi da wuturi ba tunda ya shiga da shafa'i bai je da niyyar wuturi ba kuma bai yi liman bai yi sallama ba ballantana ya ce shi zai yi sallama domin in yi sallama sallarsa ta ɓaci domin ya riga liman yin sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallimu hatta yusalli saboda haka a cikin irin wannan sai ya mayar da niyyar ta ta koma wuturi a wannan lokacin yana cikin sallar shi ma mu eh shi ma mu sai ya mayar da niyyarsa ta zama to wuturi kuma dama shi ma mu an yi masa sauki wajen niyya eh, an yi masa sauki sosai wajen niyya zai iya shiga bayan liman da niyyar sallarsa ya zama to sallar liman da niyyar liman da niyyarsa sun saba a nan ba zai tasiri ba bisa hadisin mu'az cewa baya daga cikin abubuwan da ake cewa dole sai an samu wannan irin daidaiton da ake nema wajen irin su kabbara da sallama to a cikin irin wannan sai kawai ya ihdat wato sai ya farar da niyyar ta koma ya zuwa ga wuturi Allah ta'ala a'lam to sai na biyu ke ce mutum ne ya sha magani sai bayan misalin awa ɗaya sai ɗacin maganin ya dawo makogoron shi har zuwa a jikin haƙoran shi kuma sai ya juma sosai yaya batun azumin nata ne ya juma. makakin ya jima inda ya zo haƙoransa ya zo bakinsa dole ya furtar idan baya ya zo bakinsa ya koma ya haɗiye shi to ya ganganta karya azuminsa a nan wajen zai rama azuminsa tunda ba zancen mantuwa ba ce sai dai ba zai yi kafara ba saboda ba abu ne wanda yake domin ya keta alfarmar watan ramadan ba kamar abin da ɗinsa zai zamanto kamar wanda yake ya ƙaƙaro amai ya haɗiye shi kaga wannan azuminsa ya kare amma wanda yake amai ya rinjaye shi to wannan babu komai amma wanda ya istiqa ya kakaro amai to wannan azuminsa ya kare saboda dole wani abu zai zama to ya koma wannan wanda ya sha magani idan kawai a sa ne ya ji makogaro baya daga cikin wajen wajen wajen jiki baki shine wajen jiki eh, baki wajen jiki ne saboda baki shi yasa ake ba hukuncin wato fuska a umarnin da aka yi na a wanke fuska ya hada da almadmada kamar yadda yake wajen waɗansu malamai kamar Imam Ahmad ibn hamad shi yake ganin kukura baki tana daga cikin wajibai saboda tana daga cikin fuska to baki a waje yake a shari'a na haka abin da ya shiga cikinsa idan ka mayar da shi cikin cikinka to ka shigar da abu cikin cikinka ka karya azumi ka fita daga ka'idar azumi to shi sa idan ka ji makakin wajen gyatsa ya taso in har ya zo bakinka to ka fitar balantana ma wannan yace wai har ya taba haƙora ya san ma inda ya taba a bakin kenan to kaga a nan wajen to wajibin sa shine ya furtar amma in kawai iya makogara ne ta ji ya taso ta ji ɗacin nasa kuma ta ji ya daɗe bai tafi ba wannan babu komai domin makogaro cikin ciki ne ana ɗaukansa a matsayin aljau cikin ciki ne ba a ɗaukansa a matsayin waje sai na ƙarshe ya ce don Allah a jawo hankalin musamman manyan shugabanninmu na addini kan wani batu da ni abin yana damuna amma ba da hali ko ikon ba da shawara Allah ya azurta mu da wasu bayan Allah masu ƙoƙari matuƙa suna shiga ƙauyuka da dazuka suna da'awa suna karantar da al'umma domin a musulunta amma abin da ke damuna shine za ka ga in an je ƙauye fiye da mutum ɗari biyu sai su karɓi addinin musulunci amma sai ka ga sun baro su sun dawo babu malamin da zai zauna da su ya karantar da su addini amma idan shugabanninmu suka shiga al'amarin ƙauyen da suka je in Allah ya ba da nasara sai a tura malami ya je aƙalla ya samu wata uku ko sama da haka sannan daga cikinsu a wa'anda suka karɓi addini a ɗauko masu kwazo a sa su a makaranta kaga in sun koma za su karantar da iyayensu su kuma malaman da aka tura a ɗauki ɗawainiyarsu da na iyalansu duk bayan wata uku ko sama sai a dinga canzawa Allah ya sa malam ya fahimce ni da sauran 'yan uwa sharuwa lafiya shukran to Allah ya saka maka da alkhairi da wannan shawara me eh, wannan kira ne kyakkyawa a san ayi. amma kuma gaskiya ana yi don masu wa'azin da suke kira zuwa ga addinin musulunci sun haɗa kansu mm, sun kowanne ya fitar da kowanne ya fitar da irin nasa kokarin da yake sun haɗa kansu a kan kokarin da suke yi kuma daga cikin kokarin da suke yi akwai wannan suna a sa mutane waɗanda yake har ma a kai musu babura waɗanda yake za su in sun je inda suka je ƙauyen ɗaya su rinka shiga sauran ƙauyuka amma duk irin kokarin da ake yi yana buƙatar tsari saboda yawan al'umma Allah ya yi ma wannan ƙasa yawan al'umma da yawan wurare saboda haka babu laifi ga duk wanda yake da iko bincike wa'annan yan uwa namu waɗanda suka haɗa kansu suka yi gamayya na wato kungiyoyin wa'azi zuwa ga shigowa ga addinin musulunci domin a tallafa musu ta hanyar kace kai za ka ɗauki nauyin mutum ɗaya na wata uku kai za ka ɗauki nauyin mutum goma na lokaci kaza wani lokaci irin wannan taimako da aka ƙayyade shi ya fi irin wanda yake za a ce kawai ga gudunmawa ta ka ƙayyade in ya so su kuma ƙungiyoyin. za su iya fitarwa su ce ga irin abin da ake bukata na kowane malami da za a ɗauki nauyinsa na wata kaza ga abin da ake bukata sai su yaɗa su sanar mu al'umma in ya so su kuma al'umma wanda duk yake da hali sai ya samu ya yi ko su haɗu su yi ko su haɗu su yi kun ta haka ne ake yin tarayya wajen yin wakafi kamar in ba za ka iya sayan gida ka gina ba kamar yanzu yadda suka fito da wannan tsarin a ƙasar Saudiya in ba za ka iya sayan gida ka wakafi ba sai a ce ga abinda zai abin zai kai a gina wannan gidan a yi wakafi da shi ga kuɗinsa sai a ce to kowane square mita ɗaya ga abin zai shi idan kai tarayya da ka ce to za ka ɗauki za ka biya kuɗin square mita ɗaya square mita goma square mita ɗari gurgwadan abin da kai ta yi tarayya a cikin yin sadaka jariya a cikin yin wakafi irin waɗannan dabaru dole ya to mun ɗauke su domin a samu ci gaba wajen hidimar addini duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi Allah ka sanya mu a cikin shi bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون نعم الله جل وعلا يتي ونفخ في الصور kuma aka hura a cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard sai waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa duk suka so ne illa man sha Allah sai wanda Allah ya so sai wanda Allah ya ga dama sun manufi hafihi ukhra sannan aka hura a cikinsa shi kahon wani yawan shi ne turawa da baya cikin taho cikin abubuwan da za su zo da tashin lafiya asur an kira shi haka a cikin al'adun asur kuma an kira shi na'ur. idza nukira fi na'ur. a hadisi kuma an kira shi alƙarni, ƙaho, sahibul ƙarni, ma'abucin ƙaho. saboda a ah, shi kaho a bisa al'ada shi ake hurawa abinda yake mai kamarsa asali shi ake hurawa domin a janyo mayaka Sai ko yanzu ma za ka ga irin 'yan farauta za a ga da shi suke yi da shi za a hura in aka hura to sai a tattaho an san ga abin an san wato kamar kira ne na shugaba kamar shugaba kwamanda yana kira to hatta a sojoji da haka za ka ga suna yi in aka hura sai duk sojoji sai su zo su kama sai su zo su halarto a gaban kwamanda to kuma har ya zamanto ita ce ma al'adar yahudawa idan suka tashi kiran sallah ƙaho suke hurawa sabanin nasara da suke kaɗa ƙararrawa yasa lokacin da aka yi magana kiran sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗansu sahabbai suka ce to a hura ƙaho mana kamar yadda yahudawa suke yi waɗansu suka ce a kaɗa ƙararrawa kamar yadda nasara suke yi to sai abdullahi bin zaid sai ya mafarki a ya mafarki da mala'iku da suka zo su kalakana mala'ika biyu da suka lakana masa shigar kiran sallah ta je gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sanya halarto mutane neman mutane su halarto zuwa wajen sallah da ambaton Allah ne addu'a wata tamma wasalatul qa'ima wato addu'a wanda take cikakka in gani maimakon a ce a kada kararrawa ko a hura mun kiran sallah ambaton Allah ne barkake sunan Allah ne da shaida ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to asur dinnan halitta ce ta Allah wanda shi ake hurawa wanda ita shi wannan ayar ta tabbatar ba a faɗi wanda zai hura ba saboda sananne ne mai hura ƙaho sunna ta bayyana shi da cewa shi ne israfil mala'ika israfil ɗaya daga cikin manyan mala'iku da kusanta na Allah jalla wa'ala ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata muka ambata a cikin addu'arsa ta sallar dare yana iftitahi da cewa Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil to shi israfil shine sahibul Shi shine ambatan ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Tirmidhi na Imam da hadisin Ibn Abbas da na Zaid ibn Arqam duk hadisan nasu biyu suna cikin Musnad Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wa hana jabhatahu ينتظر متى يؤمر فينفخ yace yaya zan samu yaya zan kasance cikin ni'ima alhali ma abucin kaho ya danki kaho ya tsaga fuskarsa ya farkar da fuskarsa yana sauraro yaushe za a umarce shi ya hura kaho ya hura ya riga ya gama shiryawa sai al'amarin ya tsananta da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah ma za mu to me za mu ce yace Kulu: hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala allahi tawakkalna yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala allahi tawakkalna wato Allah ne ya Allah ya ishe mu kuma madalla da Allah madogara kuma ga Allah kaɗai muka dogara wato tashin hankalin da zai zo ita ce wannan kalmar aminci akan wannan wannan abu ne wanda yake yana gaban kowa daidai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukaka masa to idan fa idan a wani nufiha fi so aka hura a cikin kaho wannan hurawar shine nafhatu sa'u ake ce mata hurawar sumewa fasa'iqa man fi samawati wa man fil sai waɗanda suke cikin sammai da ƙasai su some as asalin ma'anarsa suma idan ba kuma ta ba a cikin suratun namun mun karanta ya zo da sigar wa yau mai yunfaku fi suri fafazzi'a man fi samawati wa man fil ranar da ake hurawa a cikin kaho sai wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai su razana sai aka ambaci razani razani daban yake da asa'ir to wannan asa'ir ɗin shine wanda dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai za su mutu za su mutu to waɗanda ba suke rayayyu a waɗanda suke matattu suna cikin kabari inda nan Allah ya ce dukkaninsu sa'iqa wanda yake a cikin kabari ya za a yi dama matacce ne ya za a yi kuma ya suma ko ya sake yin wata mutuwar kaga ba zai zamanto kan cewa ya sake yin mutuwa ba dan mutuwa ɗaya ce la ya fiha al fi illa al ula ba za su ɗanɗana mutuwa ba illal mautatal ula sai wannan mutuwar ta farko mutuwa ɗaya ce amma faɗin Allah ta'ala a matta na sinataini wa ahiyaita na sinataini ka matar da mu sau biyu ka rayar da mu sau biyu mutuwar farko shine kafin a halicce ka domin kafin a halicce ka da kake ba abin ambato ba matacce ne kai Kuma ba a san da kai ba ka riga ka gama ba kama zuwar cikin rayuwar ba mutuwa ta biyu ita ce bayan wannan rayuwar rayuwa ta farko ita ce rayuwar wannan duniya rayuwa ta biyu ita ce rayuwar lafiya saboda ka babu cin karo amma mutuwa ɗaya ce kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar ta surat la yaqumu illa aljanna illa al-mawtasal sai wannan mutuwa haka wanda yake dama su matattu ne a cikin su ne za za su sake wata mutuwa ne inda wannan zahirin duk wanda ya a doron zai mutu kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta na abu huraira jiya cewa allah maɗaukakin sarki idan ya umarni aka hura a cikin ƙaho zai ce anal maliku aina mulukul ar ni ne ni ne sarki ina sarakunan ƙasa babu kowa da zai amsa ma kowa ya mutu dangane da waɗanda suke rayayyu kenan to amma waɗanda suke matattu a cikin kabarin su ba wanda suke matattu a cikin kabarinsu su ayar suratun naml ita ce mana ishara ga abin da zai faru suna cikin kabarinsu amma za su yi razani fa fazi'a duki samawa ce man kowanne zai zai wato sami razani nan cikin kabari za su razana waɗanda suke a bayan ƙasa za su razana razanin da zai kai su zuwa ga mutuwa amma su wanda dama sun riga sun mutu za su yi razani amma ba razanin da zai sake yin wata mutuwa ba bayan mutuwa su illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so sai wanda Allah ya ga dama wato akan cewar su ba za su ɗanɗana su ba za su zamanto cikin waɗanda yake wato a za su za su mutu ba a cikin waɗanda suke cikin sammai da ƙasai daga cikin wanda a aka ambata waɗansu sun ce akwai ashuhada ashuhada saboda waɗansu su sun zo cewa wanda suka yi mutuwar shahada su kam Allah ya je su su ba za su ɗanɗana wannan mutuwar tarazani ba lokacin za a hura cikin kawo sai kuma 'yan aljanna waɗanda suke a cikin aljanna horon in da kuma da kuma 'yan yara na cikin aljanna 'yan samarin aljanna aljanna akwai ya tsufu alaihim wildanun mukhalladun ya tsufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun akwai 'yan yara da suke yin hidima a cikin aljanna akwai kuma mata 'yan aljanna horul in imam ahmad an goyito daga imam ahmad ibn hanbal kuma da ibn al-qayyim yayi ishara gare shi a cikin al-kitabur ruh cewa su waɗannan ba sa daga cikin waɗanda za su ɗanɗana wannan suman da wannan razanin su ba za su same shi ba Kuma Allah ya dai ya togaje bai bayyana ba saboda haka akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya togace su amma hadisin annabi sallallahu alaihi sallam na Abu Huraira cewa mutane za su suma ranar alkiyama sai ya zama tuni ne farkon wanda zan farfado sai na ga Musa alaihi salam yana rike da gefen al'arsh ya ce to ban sani ba yana daga cikin waɗanda Allah ya togace ni? ko kuwa yana daga cikin waɗanda yake ko shi wato ba a sanya shi ya suma ba albarkacin suman da ya yi yayin da Allah yayin da ya roƙi Allah ya ga Allah Allah ya tajalli ya yi tajalli ya bayyana girman ya bayyana girman da dutse annabi Musa fa harra Musa fa iqa annabi Musa ya fashi somanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba yana daga cikin wanda aka ce, ko kuwa yana daga cikin an yi masa afuwa daga ya sake suma saboda wancan suman da yayi to wannan yana daga cikin abin da ya kawo iskali ga malamai da dama wanda har waɗansu kamar ibn hazm suka ce hura ƙaho huɗu ake yi a hura ƙaho na farko na mutuwa sai a hura ƙaho na tashi sannan a filin tashin alƙiyama a sake hura ƙaho wanda za a sake za a sake somewa ga baki ɗaya sannan a sake hura ƙaho a farfaɗo malamai suka yi masa raddi to shi ibn al-qayyim abin da ya zaba shine cewar wannan wanda yazo a cikin hadisi ishara ne na abin da Allah madaukakin sarki ya ambata ke fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun kyale su har sai sun haɗu da ranar da har sai sun da ranar da za su some a cikinta ita ce ranar alkiyama yayin da Allah zai zo li faslil fiqaq in Allah ya zo domin yin in hisabi dukkan halitta za a so ne sannan sai ya zamanto farkon wanda zai farfado a farfajiyar filin tashin alkiyama shine annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba wai wani hura ƙahon za a yi ba hura ƙaho biyu ne ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda wannan ayat ta nuna an ambaci hura ƙaho a wurare da dama wani lokaci ana nufin hura ƙahon farko ɗin kamar yadda Allah ta'ala ya ce a suratul haqa fa idza nufiqa fi suri nafhatun wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a to wannan hura ƙahon na farko ita ce wannan ita ce ita ce nafhatus sa'ir akwai ita ce kuma fa idza nuqira fi an-naqur kadhalika yawma idhin yawmun 'asir 'ala al-kafirin zayru to wannan wacce ce ake nufi ta ta mutuwar ce ko ta tasowa ce wannan ta tasowa ce kazalika yawma idhin yawmun asir wannan rana ce mai tsanani ita ce ranar alkiyama kuma ita ce Allah ta'ala ya ce fa idza nutiha fi suri fala ansaba Yau yawma idhin wala yatasaalu idan aka hura a cikin kaho babu nasaba a tsakaninsu kuma ba za su rinka tambayar juna ba to wannan duk wannan kun ga tana magana akan ta biyu din ce to shine ita ce wanda Allah ta'ala ya ce summa nufiha fihi ukhra sannan a sake hurawa a cikin ka shi dai mala'ika Israfil shine zai sake hurawa to in ya hura kuma fa idahum qiyam sai ga halitta duk wanda suke matattu da waɗanda dama matattu ne tun kafin a hura kafin a hura na fatu sa'id waɗanda kafir amma can sun mutu suna cikin kaburburansu ko ma a ina ma suke littar Allah da Allah ne kaɗai ya san su a cikin sama alhala'i ga baki ɗaya sai ga su kiyamun wato suna tsaitsaye suna tsaitsaye yanzurun suna zuru-zuru da idanunsu ya za a yi da shi me suke gani me yake faruwa يا ويلنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا suka ce ya cece mu waye ta san mu daga wannan bincin namu sannan sai salihan bayi waɗanda suke sun sami ilimi daga annabci hadha ma wa ar-rahman wa sadaqa al wannan shine abinda Allah ya yi alƙawarin da shi kuma manzanni sun yi gaskiya to sannan Allah ta'ala ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kuma kasa ta haskaka da hasken ubangijinta wato domin lokacin nan idan shamsu kuwirat hasken rana ya hasken rana ya tafi wa khasafa al-qamar wata yi kusufi da hasken sa ya tafi haka ne bai haskaka kasa dama abin da yake haskaka kasa da rana hasken rana da daddare hasken wata ba rana ba wata domin tashin alkiyama kida shamsu kuwirat kasa ta riga ta wato rana ta riga ta yi baki ta tafi saboda haka me zai haskaka kasa abin da zai haskaka kasa hasken Allah wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa ta haskaka da hasken ubangijinta domin ita wannan kasar wadda za a yi hisabi a kai ba wannan kasar bace da aka yi saban Allah a kai Allah zai canza ta Yau matu al-ardu ghayra al ran da ake musanya ƙasa da wata kasar daban a ah, shine Allah ta'ala yake fa idahum bis-sahira as-sahira yace al-ardu al-bayda kasa ke fara farahat to za ta haskaka da hasken Allah waji abin nabiyyin wa wudi al-kitab ah, kuma aka aza aka ajiye littafi wato littafin kyawawan littafin ayyuka aka zo aka ajiye shi littafin wato jinsin littafin da duk aka rubuta ayyukan bayi ba su ɗaya kowa an rubuta aikinsa in ana maganar littafi ta kyala sanin yadda littafin yake ga Allah domin ba littafi ne wanda yake ake irin wannan rubutun ba koyaushe ina kawo muku misalin yadda yadda tsarin telecommunication yanzu yake na ɗan ma'aluma yake na ɗan information yake na ɗan data ko ba haka ba kana tafiya ana na ɗanka ana na ɗanka ana na ɗa ana ta na ɗa sannan sai tukuna ka zo ka duba ka ga timeline na google sai a ce maka gashi ka je masallacin alfurkan gashi ka je ka a kasuwa a rana kaza a lokaci kaza kuma ka zaga ka je wani waje ne gashi ka je wani waje a rana kaza a lokaci kaza ka gani ba ana yi ba to mutum ya yi wannan ballantana kuma Allah ya sanya mala'iku baka san menene hakikanin mala'iku nan ba ya suke naɗa amma naɗa suke yi ba yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to dukkanin komai an tattara A bi alkitabu fataral na mushfiqina mimma fihi ƙulu na ya latana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا sai a sanya littafi sai ka gama sai ma Allah laifi suna cewa me ke da wannan littafi bai bar wani abu ba ko kankani ko babba a ce ya kiyaye shi suka samu duk abin da suka aikata a halarci. da to wudi alkitab a abin nabiyyin kuma aka zo da annabawa washuhada da masu shaida masu yin shaida ashuhada jam'u shahid wato aka zo da annabawa masu shaida ga al'ummomin su saboda Allah madaukakin sarki ya ce sai ya tambayi ba zai halakar da mutane akan ba tare da hujja ba ya aiko manzanni sai ya tambayi mutane manzanni sun zo muku za su ce ma ja ana min bashirin wala nabi ya ce waye zai muku shaida sai annabawa su ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ya aka kuka sani ya ce ka sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma muka gaskata shi annabi ya ma al'ummar ta taskiya kamar to shine Allah ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya al'amarin zai kasance yayin da muke zuwa da mai shaida ga kowace al'umma daga kowace al'umma mu muka zo da kai a mai yin shaida akan waɗannan yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Yau, ranar da Allah zai tambayi manzanni me aka amsa muku sai ku ce ai ba mu san ba ba mu da sani ya Allah sai ne masanin zai to annabawa Allah yake za a zo da su wa shuhada da masu shaida masu shaida din nan an ce waɗanda za su yi ma manzanni shaida da isarwa an ce wannan ishara ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce waɗanda suka yi mutuwan shahada za a zo da su domin Allah maɗaukacin sarki ya karrama su amma ma'anar cewa masu shaida ne wannan ya fi ƙarfi bisa cewa waɗanda suke mutuwar shahada yasa Shekhu Sa'idi rahmatullahi alai ya fassara a shuhada ɗin nan da cewa su ne mala'iku da gaɓoɓi na ɗan adam da kuma ƙasa kanta saboda mala'iku su su ne suke rubuta ayyuka to Allah zai zo da mala'iku da cewa me kuka me kuka rubuta ki shaida akan dan adam akan abin da yake sai kuma gabobi al-yawma nahtimu ala ma kan yasu Allah ya tsare mu da mu hannayen za su yi mutum ke ai ta yi kaza ta mutane sai ka bi wanda aka mace da yana cewa yaya za su suka ce ai Allah ne ya sanya kowane mai furci ya yi furci shi ne ya sanya mu muke furci ba baki ba ne amma Allah zai sanya su su yi magana kan ikon Allah kuma ƙasa ita ma shaida ce yau mai idin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana za ta ba da labarinta za ta ba da labarin abinda duk aka yi a kanta abinda duk aka yi a kanta aka ce ka yi za, ta yi za a lokaci za. Google ma ya yi ballantana wanda Allah ya ce Allah ta'ala ce me yace anna rabbaka awhalaha saboda ubangijin ta mata wahayi shi kuma al'amarin sa duk inda yace kun in yayi umarni shi kenan shi zai halicci jawabin da komai saboda haka waɗannan su ne a shuhada almala'ika malaika a'aba wal'ar. Waƙo wa qudiya bainahum bil haqq kuma yi hukunci a tsakankanin da gaskiya ahum la yuzlamun alhali su ba za a zalunce su ba wato ba za a ba za a tawaye musu ladan su ba ba kuma za a ƙara musu ukuba akan abin da aka yi musu alƙawarin cewa ukubar kaza ukubar kaza ga wa wufiyat kullu nafsin ma amilat kuma aka cika ma kowane rai abinda ta aikata huwa a'lamu bima yaf'alun kuma shi Allah shine mafi sani da abinda suke aikatawa ya fi shaidun sani domin su shaidu suna ganin zahiri ne amma ba san abin ke cikin zuciya ba to wanda ya nuna kan cewa hatta abin ke cikin zuciya abin Allah madaukakin sarki zai cika ma kowa haƙƙinsa kenan kowane rai Allah zai cika masa radansa domin ya san abin da ke cikin zukata shi yasa kaga wanda yake yayi riya a cikin aikinsa in ya zo Allah ya ce masa me kai da ke aina na yada ilimi na nemi ilimi dan kai na yada Allah zai ce kai ya kake kayi ne dan a ce kai malami ne kuma an faɗa kaga wannan mala'iku ba za su san ba amma Allah ya sani shi yasa sai Allah ya ce wa huwa a'lamu bima yaf'alun kun ganin abubuwa guda uku aka ambata wa qudiya bainahum bil haqq aka yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya shine jinsi na farko kenan na hukuncin ranar alkiyama wato raddul mazali wanda duk yayi zalunci a bama mai haƙƙi haƙƙinsa hatta dabbobi za a yi musu wannan hisabi na biyu wa wufiyar kullu nafsin ma amilat kowane rai a cika masa ladansa da abin da ya aikata abin da duk ya aikata tsakaninsa da Allah na umarnin Allah na ibadu wanda yake tsakaninsa da Allah a cika masa ladansa huwa alamu bima yaf'alun abin da kuma ma yake cikin zuciya Allah zai tabbatar da hukuncin da ya dace da shi saboda haka hukuncin Allah a ranar alkiyama wannan ayar ta kunshi jinsin su guda uku sannan bayan an yi hukuncin Allah ta'ala ya ce وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى حتى إذا جاءوها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الارش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله تعالى يتي وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا كما أكا اكا اكا aka kora wadanda suka kafirta da zuwa ga aka kora su aka tunkuta su da tsananta da tsanani da zuwa ga wutar jahannama zumara jama'a jama'a kowace jama'a da irin jinsin aikin su masu bauta ma masu bauta ma taurari da masu bauta ma mutane ba Allah ba da masu bauta ma mala'iku da mashaya da mabiya mawaka da dukkan jama'a jama'a Allah ya yi kowace irin jama'a ya yi Ya kuma tare da mutane wanda kora wanda ake yi korawa ne wanda yake na tunkuɗawa wani sokul mulki kamar da ake tunkuɗa wato a raƙuma in za su je su sha ruwa haka za a duka za a kora su ana tunkura su da tsanani hatta idan ja'uha har sai in sun har sai sun zo mata sun zo ma jahannam mutihat buha sai a bude kokoku ta zo musu inda ba ta tsammani wato ta ci tana ruruwa ba ma a bude ta ba inda ruruwar za ta ragu saboda buɗe ta sai sun zo tukuna ba san ina suke fuskanta ba me za su gani suna zuwa sai sun zo sannan sai a buɗe ta futihat abwabuha wannan ita ce ƙira'ar Hamza da Kisa'i da Asim mutanen Kufa sauran jumhur suka karanta ta da futihat aka bubbude a kokofin jahannama wa qala lahum khazanatuha masu tsaranta suka ce da su wato suna masu faɗar su suna masu nuna musu abin da zai sanya su su mutu dan baki ciki alam ya rusulun minkum shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku yatluna alaikum ayati rabbikum suna karantar da ku ayoyin ubangijinku shine alqur'ani da sauran abubuwa da suka zo da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna ku suna gargadin suna yi muku gargadin saduwa da wannan ranar taku ai abinda za ku fuskanta cewa akwai hisabi akwai hisabi kan cewar za ku je ku haɗu da Allah in kun haɗu da Allah hisabi ne Alubala, bala kare sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi alal al-kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirin ai a lokacin nan za su san kan cewar wato a kalmar azaba ta tabbata akan su ba su da wani tsira za su shiga cikin azabar Allah Allah ta ciya shi qila dkhulu ba jahannam sai a ce mala'iku sai su ce musu udkhulu ba jahannam ku shiga cikin kofofin wuta to kofofin wuta kuma ya zo a cikin suratul hijr laha sab'atu abwab kofa bakwai take da su khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta bi isa maswal mutakabbirin shir da ba shir da wato mazauni masu girman kai wannan ishara ne ga cewar abin da ya kai su wutar jahannama girman kai girman kai shi ya kai su wutar jahannama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da koda kwayar zarra na komayya na girman kai ba zai shiga aljanna saboda girman kai shi ke hana bin gaskiya in gaskiya da suka yi ba wani abu bane yasa illa girman kai to ga makoman waɗanda suka yi girman kai wasiqal ladina taqaw rabbahum kuma aka kora waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ilal jannati zumara zuwa ga aljanna su ma jama'a jama'a a bisa bambancin matsayinsu na martaba da daraja domin akwai annabawa akwai shuhada akwai salihin akwai ulama akwai masu zuhudu akwai ɗaliban ilimi akwai kuma sauran bayan Allah akwai masu ciyarwa a masu wanda ba sa jin tsoron batarwa a domin taimakon addinin Allah ga sunan dai jinsin ayyuka daban-daban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kira mutane wanda yake min ahli sala za a kira shi daga kofar masu sallah wanda yake min ahli min ahli jihad a kira shi daga kofar masu jihadi wanda yake daga cikin masu azumi a kira shi daga kofar rayyan ko haka za haka shiga aljanna ma za ta kasance jama'a jama'a ko inna jama'a da irin aikin da yafi galaba a kansu kuma Allah shine zai yi tasnifin shine zai rarraba ya san kowane ga irin ajin su amma kowane aji ne a na 'yan aljanna Allah ka samu ko ma wani aji ne wallahi kai ko na matiki wanda zai ce ne na ƙarshen shiga aljanna talakan babu talaka aljanna amma wanda zai ce shi ne koma baya shi ne koma baya Allah ka samu duk da yake annab sallallahu alaihi wasallam cewa yi munoki Allah da firdaus al'ala to ita muke roƙo Allah ka bamu kun ga nan sai aka ce waɗanda suka ji tsoron ubangiji to shine tsira tsira din daga takawa ne an tambayi annab sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yafi komai shigar da mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kun ga nan sai Allah yace waɗanda aka kora waɗanda suka ji tsoron ubangijin shi zuwa ga aljanna su kuma korawar korawa ne na girmamawa Yau na shirin muttaqina ila ilar rahmani wafda randa muke tattara masu tsoron Allah masu takwa ya zuwa ga Allah ar-rahman wafda tawaga tawaga an kai yadda tawaga ai take tafiya an kai yadda tawaga take kuna ganin yadda sarki yake tafiya ko yadda gwamna za a ga yazo ɗan babur su zo su wuce ɗan wannan su zo su wuce sannan kuma kafin su ainihin mutanen su zo to haka nan za a raka su da rakiya a matsayin wato tawaga ta girmamawa hatta idza ja'uha sai in sun zo ma aljanna suka zo mata wa futihat abwabuha sannan aka bude kuma aka bude alhali an bude kofofin ta wannan wawul hal ce wato sun zo sun same ta kofofin abuke don cikar albishir ba kamar yan wuta ba da an kulle ta suna zuwa sai a buɗe ta hankalin su ya tashi su wannan za su same ta kofar abu buɗe domin su samu ainihin cikar farin ciki tun daga nesa za su hango ta kun ga yadda yanzu mutane suke ƙoƙarin yi kun ga irin kofan nan ne daga ka zo kawai sai ta buɗe, yawwa. Eh, da ka zo sai ta buɗe. duk wato abubuwa ne waɗanda Allah yake kimsa ma ɗan adam daga cikin irin ni'imar da ya tanada amma wanda shi ya tanada ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala hasara ala qalbi bashar to Allah ta'ala ya ce wa qala lahum khazanatuha kuma masu gadinta kenan aljanna tana da masu gadi kamar yadda wuta take da masu gadi salamun alaikum sai su gaishe su aminci ya tabbata a gare ku ai babu wani abu mumuna da zai same ku kun aminta kun aminta a ku, kun aminta a ku, kun aminta a ayyukan ku, kun aminta daga dukkan jin tsoro kun aminta daga bakin ciki sai eh, kun aminta ta daga majina majina babu matan ba a Mm. ba ba duk wannan sallama ce da su a kan tsara bayan sun ƙetare sirar sannan sai a duk wani haƙƙi da ke tsakani sai a rarraba sai a yafe ma juna sai zama to sun shiga aljanna wani naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwana duk abin da ke cikin su na dillu na wani kiyayya da kyashi da faɗa da aka yi Allah sai ya cire shi ba za su ga aljanna suna kyashin juna ba fadkhuluha khalidin to ku shige ta kuna masu dawwama a cikin ta to su kuma da aka gaya musu haka Allah ya ce sai suka ce wa qalu su kuma yan aljanna sai suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarinsa wa awrasana al-ard ya gadar da mu kasar aljanna natabawwa'u min aljannati haythu nasha muna zama muna sauka a cikin aljanna inda duk muka so duk inda muka so wa wato kowane makani muke so fa ni'ma ajrul amilin Allah kuma sai ya ce to madalla da ladan ma'aikata ma da ladala ladan wanda suke aikin shiga aljanna kun gani ba a shiga aljanna da tamanni da buri da gorace gorace ni'ma ajrul amilin mm, wa qul i'malu fa Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun bi aiki ni'ma ajirul amilin madalla da masu aiki to Allah ya ce wata ran mala'ikata hafina min hawlil arsh sai ka ga mala'iku suna kewaye da al'arshi mala'ikun Allah gabaki ɗaya sun kewaye al'arshi wa na bihamdi rabbihim suna ta tasbihi da godiya ga ubangiji suna ta yin tasbihi wa qudiya bainahum bil an yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai ba a faɗi wanda zai faɗa ba dukkan halitta komai da komai zai ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yi halitta da gaskiya ya yi hukunci tsakanin halitta da gaskiya saboda haka dukkan yabo ya tabbata a gare shi ya cancanci yabo shi ne ya cancanci yabo saboda abin da ya faɗa na gaskiya in ya tabbata ya fara al'amar ya fara halittarsa da godiya ya ce alhamdulillahi lalazi halakar samawa wal ard ya kuma zo ya ƙara halittarsa ya ƙara hukunci tsakanin halitta da gaskiya aka ce wakil alhamdulillah rabbil alamin shine yace lahul hamdu fil ula wal akhirah dukkan yabo ya tabbata a gare shi a farko kuma a ƙarshe to ga wani shine na ƙarshen an yi ga an yi duk abin da za a yi an yi an gama wannan shine ƙarshen al'amari sai ya zamanto waɗanda suke cikin rahama suna cikin rahama na dindindin Allah ka samu a cikin wanda suke cikin azaba suna cikin azaba kuludun la Allah ka kiyashe mu rangwada kake so wai rangwada kake so ai an ce lahum fiha ma yasha'un duk abinda a cikin suna da duk abinda suke so in rangwada kake so ita za a yi mata bai san sosai soyayya ba matar da ba trumpet trumpet shine ƙaho ɗin za a gansa ai shine suka sojoji suka canza shi da da shi wanda za a gan shi mai katon bakin nan shine ba ba bane ai ba shine bigilan ba ko eh? eh eh amma ai shi siriri ne amma shi mai katon bakin shine ne din amma wannan na mutane kenan amma wannan na Allah na hannun Israfil Allah ne kaɗai san an kusantar da ma'anan ne gare mu don mu suranta shi amma yadda yake a hakikaninsa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 Allah muna roƙon ka bi kan magabatan mu Allah ƴan uwa da suka nemi mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiyar su Allah ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin su mace wadda tana cikin nakuda wadda take cikin tsanani sosai muna ka Allah ka kawo mata sauki Allah ka raba su lafiya Allah ka yassare mata haihuwa cikin sauki kuma ka sanya albarka a cikin abin da za ta haifa akwai akwai ƴaƴan ɗan uwa Ibrahim Tambari alhaji ahmad yayan ibrahim yayan ibrahim bari alhaji ahmad dan baballe Allah ya masa rasuwa Allah gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa akwai mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗan uwa wanda yake a koyaushe yana nan a masallaci tare da mu tana cikin tana fama da rashin lafiya ta samu shanyewar jiki na roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai waɗanda matarsa ta da lafiya tsawon shekaru yana ta neman addu'ar bayin yana neman addu'ar ƴan uwa muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka tayar da kafadunta Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa ta mu Allah ka shiri zuriyar mu Allah ka shiri wannan al'umma ta mu Allah ka shiri matasan wannan al'umma Allah waɗanda suke ƙoƙarin ɓata waɗannan matasa ta hanyar ta hanyar miyagun miyagun kwayoyi Allah kai mana maganin su Allah ka Allah ka kama waɗanda su Allah muna roƙon ka ka riki waɗanda suke yada waɗannan miyagun kwayoyi a cikin al'umman mu mummunan riko daga gare ka Allah kai mana maganin bala'in su Allah kai mana maganin su a cikin wannan kasar ta mu Allah waɗannan ƴan ta'adda da suke ta'addanci muna roƙon ka Allah kai mana maganin su waɗanda suka dace bayan Allah jiya yayin da suke kokarin yin buɗe baki suka karkashe na karkashewa suka kama na kamawa a cikin a cikin jihar Zamfara muna roƙonka Allah ka ɗaukar musu fansa Allah ka ɗaukar musu fansa Allah albarkar wannan azumi da suke yi da kuma sauran bayan ka suke duk muna tawassali da wannan azumi da muke yi Allah ka saukar da azabaka a kansu Allah ka saukar da fansa da Allah ka saukar da fansarka a kansu ya rabbal alamin Allah ka yi mana magani Allah ka yi mana magani Allah kakka amintar da su Allah sa wata sama ta rufe su sanya wata ta dauke su Allah ka saukar da Allah ka sanya sararin samaniya ya zamanto azaba a gare su Allah ka sa kafafun su ya zamanto azaba a gare su Allah ka yi mana maganin sharrin su rahmatika ya arhamar rahimin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك العفو تحب العفو فاعف عنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين